This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuwa za su iya kama tashar ce ta kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalon niyya da murya arewa kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau alhamis 9 ga watan juli da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. Jiya Laraba ƙasar Girka mai fama da bashi ta roƙi makwabtanta na Turai su sake bata tallafin shekara uku. An ci gaba da dukkanin hada-hada a kasuwar hannayen jarin New York a jiya Laraba. bayan wani tsaiko na kusan sa'o'i hudu sanadiyar wata matsalar na'ura a kasuwar sannan rasha ta hau kujerar naƙi dangane da wani daftarin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai ayyana kashe-kashen da aka yi a srebrenica a shekara ta 1995 a matsayin kisan ƙare dangi dokanin labaran kenan bayan labaran duniya za mu ji yadda aka baiwa hammata iska ne a ƙasar ghana wajen zaɓen mai gurbi. Abu Sutu ya muku tatuwa, kuma da da haddan darakta sai da suka gama harbin mu su da yawa ne suke harbin mu kwamanda suna da bindiga suna da bindiga a jihar filato kuma gwamnan ne ya ce ya sauke shugabannin ƙananan hukumomi su kuma suka ce baya da ikon yin hakan to matsayin mu shine mu ne har yanzu cikakken camomi masu cikakken iko da aka zaɓa sa'ilin nan muna ɗauke da shirin domin iyali na grace alheri abdu kana mu kawo muku karatu daga kur'ani mai tsarki amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To, Assalamu alaikum ga labaran jiya laraba kasar girka mai fama da bashi ta roƙi makwabtanta a turai su sake bata tallafin shekara uku tana mai gaggauta alkawarin aiwatar da sharuɗin yin sauye-sauye a ɓangaren haraji da fenshu. Firaministan Girka Alexis Tsipras ya gaya ma Majalisar Ƙungiyar Tarayyar Turai a Strasbourg cewa ƙasarsa za ta gabatar da wani sabon ƙwaƙwarin shiri zuwa yau alhamis da zai gamsar da shugabannin kasashen turai waɗanda suka kaɗu matuka game da matsalar bashin girka duk kuwa da durƙushewar da bankunan ƙasar suka kusanyi da kuma rashin kuɗaɗe mr cyprus ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa zai iya cika sharaɗin wa'adin zuwa ƙarshen mako da shugabannin ƙasashen turai suka gindaya na bayar da tallafin mr cyprus ya kuma kare matsayin kasarsa na kin amincewa da sabbin matakan tsimi a madadin karin tallafin kuɗi da cewar matakin tsimi na tsawon shekara biyar da aka tilasa kasarsa ta ɗauka a baya bai yi amfani ba shugabannin ƙasashen turai sun yi kira wani taron wanda za a yi ranar lahadi suka ce mai girka za a yanke shawara kan sabon tsarin taimaka mata ko kuma tana iya ficewa daga kungiyar kasashe goma sha tara masu amfani da takardar kudin yuron idan aka kasa cimma maslaha an ci gaba da dukkan hada-hada a kasuwar hannayen jarin new york jiya laraba bayan wani tsaiko na kusan sa'o'i hudu sanadiyar wata matsalar na'ura a kasuwar manyan jami'an tsaro sun ce ba su ga wata alaka tsakanin matsalar na'urar ta kasuwar hannayen jarin new york da dan dakatar da jiragen saman kamfanin united airlines da aka yi ba da kuma dan dakatar da aiki da shafin yanar intanet na jaridar wall street journal ya yi ba ba mu ga wata alama da kutsan shafin intanet ko harin yanar intanet ba a cewar daraktan hukumar bincike ta fbi james coney ga kwamitin majalisar dattawa kan batutuwan siri kafin harkokin hada-hada su tsaya wajen karfe 11 na safe da minti 30 a new york tuni kasuwar ta fara dan faduwa da fiye da kashi ɗaya kwararru sun ce wannan bai rasa nasaba da fargabar da ta samo asali daga tafiyar hawaii yadda tattalin arzikin china ke yi da kuma matsalar kasuwan hannayen jari da kuma matsalar bashin kasar girka da ke hannun masu saka jari yayin rufe kasuwar hannayen jari dow jones ya yi asarar wajen maki 261 wato kashi 1.5 kamfanin standard poor ya yi asarar maki 34 wato kashi 1.7 kenan shi ma nasdaq ya rasa maki 87 wato kashi 1.8 to rasha ta hau kujerar naƙi dangane da wani daftarin kudurin majalisar ɗinkin duniya mai yin allah wadai da kashe-kashen da aka yi a srebrenica a shekara ta 1995 a yayin yaƙin bosnia a matsayin kisan ƙari dangi kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'ar amincewa da goma da ɗaya kasashe hudu mambobin kwamitin angola da china da nigeria da venezuela sun kaurace jakadan Birtaniya a majalisar ɗinkin duniya peter wilson wanda ƙasarsa ce ta gabatar da kujerun a matsayin wani ɓangare na tunawa da kashe-kashen srebrenica zagaye na ashirin ya ce hawa kujerar naƙin da rasha ta yi ya kular da Birtaniya. matakin da rasha ke ɗaukawa na dusashe tunin dukkanin waɗanda suka mutu a kisan ƙare dangi na srebrenica a cewar wilson dole ne rasha ta yi bayani ga iyalan mutane sama da dubu takwas da aka hallaka a wannan aika-aikar wadda ita ce ta'asar da tafi muni a turai tun bayan yakin duniya na biyu ita ma jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantafawa ta mai da martani da kakkausan harshe a hirarta da wakiliyar muryar amurka margaret bashir babu ko tantama rasha na iya yin abin da ta ga dama a kwamitin sulhun a matsayinta na mamban dindindin to amma ba za ta iya bijire ma gaskiya ba a cewar fawa ta kara da cewa kisan kare dangin srebrenica abu ne da aka tabbatar ta wajen kafa hujja da shafukan hotuna dubbai ko ma a ce miliyoyi da kuma shaidar ganau da kuma gawarwakin mutane sama da dubu takwas ko shida da aka gani kiri-kiri zuwa yanzu kotuna biyu na ƙasa da ƙasa sun ayyana kisan da sabiyawan bosnia suka yi ma musulmi dubu takwas maza a wani sansanin majalisar ɗinkin duniya da sojojin hulan ke karewa a zaman kisan ƙare dangi rasha da sabiya da kuma sabiyawan bosnia na bayyana ƙudurin a zaman mai rarraba kawuna labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc manyan wakilan amurka da na iran a tattaunawar da ake yi kan nukiliyan iran sun gana jiya laraba na tsawon akalla sa'o'i uku a vienna a su na warware takaddama kan yarjejeniyar nukiliya kwana guda bayan da manyan kasashen duniya suka sake kara wa'adin cimma jituwa ta karshe sakataren harkokin makamashin amurka ns moniz ya gana da babban wakilin iran ali akbar salehi salihi sau biyu jiya laraba na tsawon sa'o'i kusan uku a cewar wani babban jami'in gwamnatin amurka karaman sakataren harkokin wajen amurka kan siyasa wendy sherman wadda ke jagorantar wakilan amurka a wurin tattaunawar ta kuma gana da mataimakin ministan harkokin wajen iran abbas agaci sai dai ba a bayyana sakamakon ganawar tasu ba nan da nan sakataren harkokin wajen amurka john kerry da ministan harkokin wajen iran mohammed javas zarif har yanzu suna bayana ko da yake ba tabbatar ko za su gana ba ko kuma a'a to labaran duniya kenan kuka saurara To za mu faro takon ne daga kasan Ghana inda matasa suka dambace wajen zaben mai gurbi. Ga dai ba baya ko makeri da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a ranar talata ce hukumar zaɓe ta shirya zaɓen cike gurbi wanda tsohon ɗan majalisar yankin na talansi na jam'iyyar npp mai hamayya masore ya bari inda ɗan takarar jam'iyyar ndc mai mulki bt baba ya lashe wannan zaɓe da kashi arba'in da biyu na baki ɗayan ƙuri'un da aka kada a daidai lokacin da ake kiɗaya ƙuri'un ne wasu matasa suka ba hamata iska har da harbe-harbe 'yan sanda ne suka kai ɗauki a wurin aka samu sauƙin al'amari. Daraka, ya hwɛ amafo bebree ɔmo sutu yɛ ɔmo kuta tuo kɔmanda de hard gun kɔmanda darakta sai da suka gama harbin mu su da yawa ne suke harbin mu kwamanda suna da bindiga suna da bindiga wasu matasa kenan a ofishin babban jam'iyyar hamayya ta npp a nan mazaɓarta ta talansi suke kara ga 'yan sanda shi ku babban sakataren jam'iyyar ndc mai mulki johnson asiedu kaciya. ya ce su npp ne suke fada a tsakaninsu don haka su ba su da hannu a cikin wannan abu shugaban 'yan sanda masu ba da tsaro a wurin zaben ya tabbatar da akwai wasu makamai da suka kama kuma za su gurfanar da masu wayannan makaman gaban hukuma we have in our custody about 12 machetes we also have a pump action gun with um, a, a number of um, ammunition. We have an AK-47 rifle in our possession. Mun kama adduna goma sha biyu, akwai wasu bindigogi da harsashai, kazalika akwai bindiga kira AK-47 wanda babu mai rike ta sai hukuma ta ba da izini. Don haka muna rike da wannan bindiga, kuma za mu bi daddaki a cikin binciken mu mu gano inda wannan bindiga ta fito. Akwai wasu manyan 'yan siyasa ma da suka yi caciyar baki da jami'an hukumar zaɓe cewa ba sa gaskiya da adalci. Ɗaya daga ciki shine babban sakataren jam'iyyar hamayya ta PNC Bernard mona a yayin da 'yan siyasa suke tuhumar juna da tada rigingimu su kuwa mafi yawan 'yan ghana sun yi tirni da wannan rigingimu da suka tashi a wurin zaben na talansi the we as the members of the party top So why do we as the foot soldiers fight? Wannan hali ne na 'yan siyasa. A sama ba su faɗa, amma ya ake yi ƙadana suke faɗa. So try to accept each other. If you don't accept each other, this thing will be going on every time. ya kamata mu rika hakuri da junan mu, in ba haka ba to wannan abu dai zai ci gaba um, ya kamata 'yan sanda su rika kame idan ta ɗauro sai dai ban sani ba ko rashin gaskiya ne ke sa a saki wasu idan an kama su da laifi if he cannot stop this thing he cannot process them to court this thing will continue and one day will tell Liberia action in da ba hana wannan abu ba ko an hukunta mutane akan wannan tashin hankali ba to wannan al'amari zai ci gaba da faruwa har wata rana ya zama zama irin rigimar siyasa da ta faru a ƙasar Liberia. 'Yan sanda suna nan suna ci gaba da bincike tare da yin alƙawarin gurfanar da duk wanda za a same shi da laifi a gaban doka. Baba ya koma ƙiri sashen Hausa na murya Amerika a kira Ghana. To Allah ya kyauta. A can Filatuko gwamna ne ya ce ya saukar da gwamna ne ya ce ya saukar da shugaban ƙananan hukumomi a jihar. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi reshen jihar Filato ta zargi gwamnan jihar Simon Lalon da yin karar tsaye wa dokar ƙasa bayan ya kori dukkanin shugabannin ƙananan hukumomin daga mukamansu. A taron manema labarai da ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomin suka kira sun bayyana cewa jama'a ne suka zaɓe su don haka gwamna ba shi da hurumin sauke su daga mukaman nasu. Mr. Caleb shi shine shugaban karamar hukumar Mangu kuma sakataren kungiyar shugabannin kananan hukumomin a jihar Plateau. Mun samu sanarwa cewa gwamna ya dakatar da duk eh, zababbin camomi da kansiloli na duka local governments na Plateau state kuma mun gan wannan dakatarwa ba a kan ka'ida Uh, da ke tafiyar da aikin karamomin hukumomin plateau state ba to har yau da muna bincike mu gan shafin wannan doka da ta ba shi izini domin ya saukar da mu ba mu samu ba sai kuma muna jin jita-jita ya ce ba mu bashin haɗin kai kuma mun ce ba mu son mu yi aiki da shi tun da ya shigo ofis muna iyakacin ƙoƙarinmu domin mu nuna cikakken goyon baya da haɗin kai da shi gwamna da sauran ma'aikatansa da ya shigo da su to amma ina matsayinku yanzu tun da shi gwamna ya ce ku bar ofis to matsayinmu shine mu ne har yanzu cikakken camomi masu cikakken iko da aka zaɓa shekara ɗaya da wani abu da ya wuce kuma eh, zaman mu a ofis ya kamata ya ci gaba har 2017 za mu bi maganan nan daki-daki har Allah ya da za mu samu sulhu ta fannin kotu da duk dai irin shawarwarin da za a yi da shi gwamna. Na kuma ji ta bakin wasu 'yan majalisun kananan hukumomin. Sunana Honorable Musa ashams ni ne kakakin majalisa na Jos ta Gabas. jama'a ne suka tara kwai da kwarkwata suka zabe mu ko mahalicci ba mu nasara kawai ya tashi daga barci bayan an yi ma ambaliyan bom a Jos kashe gari ya yi mana bambaman siyasa shi ma ya ce kawai a sauka bai dace ba siyasa akwai tsari Najeriya akwai tsari APC da PDP ba addini ba ne mun kika duba littafi mai tsarki baya ciki in ka duba kundin tsarin Najeriya wato constitution din Najeriya babu PDP babu APC shi kansa dan PDP ne da saboda ya taba kakakin majalisa a jiha ta wannan karkashin tuta din ina son yi amfani da wannan dama in kira general muhammadu buhari shugaban kasar najeriya ya zo ya duba wannan yanayin da ake ciki a filato saboda an gurɓata siyasa an gurɓata demokradiyya sunana umar yakubu alabura deputy chairman kano local government a matsayin shi na dan siyasa ko da ma menene da ya neme mu kaga za mu iya shi shawarwari a hakikanin gaskiya wannan cutarwa da aka mana mu ba za mu zuba ido mu gan shi haka ba amma kamar yadda su shugabanninmu suka faɗa mu masu bin doka ne kuma za mu bi doka zuwa inda ta siya A bangaren gwamnati kuwa sakataren gwamnatin jihar Plateau Rufus Bature ya ce matakin da gwamnan ya dauka ya yi daidai. Mai girma gwamnan jihar Plateau ya saukar da camomi na local government. Gwamna da ya hau mulki ya tabbatarwa camomin nan za a yi zama da su domin kirkiro abubuwan arziki na jihar Plateau. ya kuma gaya masu za a yi tafiyan nan tare da su muna nan ba a ji komai ba su uku sai kawai muka ji gashi sun kai gwamnati kotu so mun fara gani cewa mutanen nan ba su da shirin da za a yi tafiya tare da su ne shi yasa suka kai gwamnati kotu to a cikin law na house of assembly akwai dokan da ta ba gwamna iko ya sokar da camomin local government domin jin ko mai doka ta ce kan ko gwamnan na da hurumin sauke shugabannin ƙananan hukumomin ko babu na tattauna da wani lauya mai zaman kansa lewi belkamto e eh to dai a sani na bisa ga sashi na bakwai na dokundun tsarin kasan nan na najeriya idan camomi zababbu ne aka zaɓe su to gwamna baya da izini ya cire su saboda ko da kotun kolin ƙasan nan ma ta yi hukunci cewa idan zaɓe aka yi to mai cirewa sai masu zaɓen kuma duk wani doka da ma in ma jiha ta yi ko wace jiya ta yi to idan ya saba kundin tsarin kasan nan to dokan ba ta aiki bisa ga sashi na ɗaya sakin layi na biyu saboda ya sha bamban da dokan da gwamnati ta yi da kuma kundin tsarin kasan nan misali sashi na hudu sakin layi na bakwai na dokokin nan idan yan majalisar kasa suka yi doka to ma jiya ba ta sai doka ba idan ta saba wancan dokan to dokan jiya ba ta aiki sa ga ba ma da hurumi ya ce ya rusa su saboda zababbu ne ma'ana wadda suka zaɓe su suna son su gwamna shi kaɗai da yana su ya ce baya son su kaga ai ba zai yiwu ba jama'a ake aiki kuma demokaradiyya na jama'a ne ba na mutum da yawa a ranar litinin ne dai gwamnan jihar ta plateau simon lalon ya bada sanarwar saukar da shugabannin kananan hukumomin goma sha bakwai ya kuma umarci manyan jami'an gwamnati da ke kananan hukumomin da su ja ragamar mulkin kananan hukumomin ya zuwa lokacin da bai fayyace ba zainab babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Mulkin kowa kalila ne, na Allah aika ne, don na Allah baya karewa. Ibani tura ta kuma ban ce ko tura ba, inda mota siyasa ce, to da bana bani tura mota tana a cikin turɗa domin za ka mun ka tura ta domin mun maka ɗaka ya haɗa ta an haɗa su kama kowata karuwai na zuwa to madalla har yanzu dai ana tare da sashen hausa ne na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma agogo ya ce karfe 1 da minti 17 dakika 54 ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkam da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. yanzu haka dai 'yan matan chibok sun cika shekara guda da watanni biyu a hannun 'yan kungiyar boko haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba duk da matakan da gwamnatin muhammadu buhari ta fara ɗauka na shawo kan kungiyar a cikin makon da ya gabata kungiyar boko haram ta yi amfani da mata bakwai wajen kai hare-haren kuna bakin wake da suka yi sanadiyar kace sama da mutane 200 abin da yake ƙara tabbatar da rahotannin cewa kungiyar ta sake salo tare da tilasta 'yan mata shiga ayyukan ta'addanci. abin da ya zama da tada hankali shine kawo yanzu ba iya tantance ko ɗaya daga cikin matan da ƙungiyar ta yi amfani da su wajen kai hare-haren ƙuna bakin waken ba balle a san ko akwai 'yan matan sakandaren cibok ciki ko babu yayin da batun shigar da mata wannan aika-aikan yake ci gaba da tada hankali a ci gaba da nazarin rawar da ma'aikatar mata ya kamata ta taka a rayuwar matan najeriya yau ma ina tare da hajiya hafsat marshall da kuma Mrs. Martha Tabgun dukansu masu fafatukar kare hakkokin mata a Najeriya. Kafin mai sallama makon jiya, na nemi sanin abin da ya sa mata ba su yarda su mara wa mata 'yan uwansu baya idan suka tsaya takara sai madan Tabgun ta bayyana cewa. Kin ga maganan ba wai maganar rashin yarda ba ne Grace. Kin ga mazan nan sun san muka kasa. Kin san kuma shi shine maganar rashin kuɗi. Da lokacin cin siyasa na kuɗi ne. To mata nawa ne suke da kuɗi. su shiga siyasa a wancan lokaci. Yanzu ne dai a wannan zaben da aka yi ne dai muke ganin abubuwa sun fara canzawa. Kuma muna fatan cewa hakan nan zai dawwama. Canjin ya tabbata hakan na cewa mutum yana neman zabe ba sai ya fito ya kashe makudan kuɗi domin a zabe shi a siyasa. Wato Hajiya ke kin tsaya takara. Hajiya ke kin tsaya takara in akwai wanda yake da labarin faɗa ma akan wannan batu ke ce. Eh kin san na yi takara a 2013. lokacin da mai challenging ɗin yariman basura a zamfara to amma a gaskiya ne a lokacin na samu mutane da yawa ba a matsalar kuɗi ba ne don ba ni da kuɗi amma na samu magoya baya saboda ganin yadda mulkin nasu yake na kama karya ne inda matsala ta fi taso gurin malamai ne yan mu musulmi da suka dinga kushiya cewa mace ba za ta yi shugabanci ba an hana mace ta yi shugabanci da sauran irin waɗannan abubuwa ina iya tunawa ma alheri har addu'a aka yi kwana uku a masallacin da ke kusa da gidana aka tsine ne da ni da rikota din voice amurka da na bbc a lokacin su ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana matan yin takara a nan dai arewa musamman shine bakin addini malamai sun yi amfani da ra'ayi kansu da son kai sun ce mata ba sa shugabanci to shi ɗaya daga cikin abubuwan sannan na biyu kuma mu mata abin bakin ciki da zan faɗa shi ne muna da kishi muna da ganin kyashi ba ma san wani namu a ce mace yan uwanmu ta samu wani misali ko kuma ta samu wani alheri ko kuma ta samu wani shugabanci ko ta samu ci gaba a rayuwa waɗannan abubuwa su suka sa yawancin matan mu ba sa mara wa mata yan uwansu baya wajen zaɓe idan kika duba ko ɗin da aka yi yanzu idan kika bincika za ki ga 85% waɗanda suka zaɓi matan na maza ne ba mata ne yan uwansu ba na son wani wani abu shi ne dalili sannan na uku kuma akwai tsoro sun gane ko yawancin matan mu suna jin tsoron a in na fita na je na yi na shiga siyasa ne za a kira ni za a ce min yan iska za a ce ni karuwa ce da sauransu to waɗannan abubuwa guda uku su ne muhimman abubuwan da ke hana matan mu idan za a tura waɗannan abu uku ɗin na farko dai malamai su janye bakin su daga cikin harkar cewa mace ba ta shugabanci na biyu mata yan uwanmu su daina ganin kyashe yan uwansu mata na uku a ba mu damar cewa yi eh, mace ta fita ta yi kamfen ta sauransu ba tare da an tsora mata iskanci ba a kai idan muka samu muka tura waɗannan abubuwa guda uku ina tabbatar musu mata za su ce su abin da su shiga siyasa su dinga da mu a to Mrs. Tabgun bari mu koma kan batun eh haka bari mu koma kan batun yan matan Chibok din na Mrs. Tabgun. Gaskiya wannan maganan yan matan nan kin ga mu ma daga baya ne ma muka san cewa ashe ma matan da aka kwashe ma a wannan rikici da muka samu kanmu a ciki ma ya fi adadin abin da ma mutum zai yi zato fatanmu dai don yanzu fata ne tunda mm. har Allah ya sa an samu sabon gwamnati fatan mu shine za a hada karfi da karfe a yi kokari a yanto duk ba ma 'yan matan cibok kaɗai ba duk matan da suka samu kansu da yara kai da al'umma ma gaba ma na arewacin kasan nan da muka samu kanmu a cikin wannan masifan ubangiji dai ya yaye mana shi muna fatan a yi kokari a same su kuma mun san cewa eh hakan zai tabbata tun da shi shugaban kasa yanzu ya ce ma rundunar da ke eh, wannan aikin yana Eh, kafaɗarsu su koma ma gaba ɗaya can wurin da rikicin yake muna da kyakkyawan fata muna kuma da kyakkyawan niyya cewa haƙa za ta cimma ruwa in Allah ya yarda. To Allah ya yarda Madam Tabgun. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mrs. Martha Tabgun da kuma Hajiya Hafsat Marshall sai kuma chuba Dodone da ya daidaita sautin shiri alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata To Allah ya kyauta, ga karatu daga Kur'ani mai tsarki. Sunana Hajar Yusuf Adam. المدرسة المسعودية لتحفيظ القرآن الكريم والتربية والتعليم بلوي sokoto. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم يوقنون ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون صدق الله العظيم تمام الله kafin magarkare ga labaru amma a takaice To jiya laraba kasar girka mai fama da bashi ta roƙi makwabtanta a turai su sake bata tallafin shekaru uku tana mai gaggauta alkawarin aiwatar da sharuɗan yin sauye-sauye a ɓangaren haraji da fenshu. An ci gaba da dukkan hada-hada a kasuwar hannayen jarin New York a jiya laraba bayan wani tsaiko na kusan sa'o'i hudu sanadiyar wata matsala ta na'ura a kasuwar. rasha ta hau kujerar naƙi, dangane da wani daftarin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai yin allah wadai da kashe-kashen da aka yi a srebrenica a shekara ta 1995 a yayin yaƙin bosnia a matsayin kisan ƙari dangi shugaban hukumar kula da yanayin tsaro a cikin gida ya ce masu bincike sun tattara kwararan hujjoji da ke tabbatar da laifin da ake ma wato laifin da jagoran harin yanar intanet ya yi wanda aka kai kan kundin bayanan gwamnati wanda ya shafi bayanan miliyoyin ma'aikatan gwamnati tare da kuma mutane da dama da suka yi aiki a da da kuma yanzu sakataren hukumar kula da yanayin tsaron cikin gida jiya jansan ya faɗi jiya laraba cewa gwamnati bata shirya bayyana wanda take ganin shi ya aikata koko su suka aikata koko suke da hannu kan kai wannan hari kan kwamfutocinta ba a farkon wannan shekara ko da yake a daraktan hukumar leƙen asiri james clapper ya ce masu muradun rasha wato masu muradun china ne ake zargi to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin na wannan lokacin sai can da hantsi a jimu da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa da wato subahiro ne wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato zubairu ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.